Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma has dubu ɗaya da ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita ɗari da biyu da biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani. Sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu haro Assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya yau Alhamis 4 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Sunana Hafsat Bello dan mai soro tare da Sarfila Hashim Gumal da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya. Adadin yawan barnan masifu biyun da suka afka kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagan masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara. Jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ta ɗage takunkumin ta ƙaƙabawa wa kasar Iran ta hanyar yaga tsoho ya jijjine ta kulla da Iran ɗin. Kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan matakin gwamnatin ƙasar Birnin da ta ɗauka na dakatar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an soke zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar Zamfara. akwai tsoratar da mutane da a kore su da wajen yin zabe ta da hankali wanda ya kai ga kone-kone haka kuma za ku ji cewa sauran 'yan takarar jam'iyyar apc a jihar taraba sun yi watsi da sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi wanda tsohon mukaddashin gwamnan jihar ya lashe muna kuma dauke da rahoton domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Adadin yawan barnan masifu biyun da suka afka afkawa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagan masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara. Kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki bakwai da mummunan guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyar mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'in ya shafa yayin da kuma hukumomin agaji ke auna wato nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya ciki har da dubban ƙananan yara suke ciki hukumar fama da masifu ta indonesia ta wato ta faɗa ranar talata cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin waɗanda bala'in suka shafa sun kai 1,234 an kuma yi kiyasin akwai mutane 50,000 da suka rasa mahallansu yayin da gwamnatin ƙasar ta indonesia ta ce mutane miliyan 1,500 ya shafa A jiya Laraba Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa ta ɗage wasu takunkumi da ta ƙaƙaba wa ƙasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar ta ƙulla da Iran ɗin tun shekarar 1955. iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kara da cewa ya kamata ya a ce ita ma amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce iran ta kai karan amurka gaban babbar kotun majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa takunkumin da amurkan ta gaba mata ya saba yarjejeniyar da sau tun 1955 amurka da tsohuwar kawarta ta kusa iran sun amince da yarjejeniyar ne a wani bangare na daƙirar tasirin tsohuwar tarayyar soviet a gabas ta tsakiya lokacin da ake zaman ɗarɗar tsakanin amurka da tsohuwar tarayyar ta soviet ɗin a jiya laraba ne dai ita kotun ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke hukuncin hana amurka amfani da takunkumin da ta saka wa iran wajen hana shiga da kayan agaji da magunguna da abinci da kayan aiki zuwa cikin ƙasar ta iran musamman ma masu alaƙa da tabbatar da lafiyar masu tafiye-tafiye a jiragen sama. ta ne hukumomin shari'a na amurka sun kama wani mutum dan jihar utah da ake zargi yana da alaƙa da wasu wasikun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta pentagon mutumin mai suna william clyde allen mazaunin birnin logan na jihar utah an kama shi ne jiya laraba ana zarginsa da aikawa da wasiku masu ɗauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar risin daga cikinta ɗaya daga cikin wasiƙun da an rubuta ta ne zuwa ga shugaban amurka donald trump wasiƙu biyu kuma an aike su ne zuwa ma'aikatar tsaron pentagon ɗaya zuwa ga sakataren tsaro jim mathis ɗayar kuma zuwa ga hafsan hafsoshin sojan ruwa admiral john richardson ita dai gubar rising abace mai hatsari wacce idan aka haɗiye ko aka shaƙe ta ko kuma aka yi wa mutum allura da ita nan take ta iya halaka mutum a cikin wa'adin sa'o'i takwas kacal. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan zauren watsa shirye-shiryenmu na birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan matakin gwamnatin ƙasar Burundi ta ɗauka na dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu duk wani damuwar da ake da ita na cin zarafin bil'adama a ƙasar. Matakin majalisar tsaron ƙasar ta ɗauka na dakatar da duk wasu ayyukan ƙungiyoyin ya shafi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ƙungiyar Kiristocin Katolika ta Catholic Relief Service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu ƙasashen da mutanen ke mata matukar bukata. Nicholas Agostini na wata kungiyar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare masa ƙarfi wato da muke wato na marasa karfi ya ce waɗannan ƙungiyoyi da aka dakatar su ne ke aikin samar da ayyukan kiwon lafiya da na ilimi da gwamnatin birnin din ba ta iya samarwa tun shekarar 2015 ƙasar birnin ke fama da tashe-tashen hankalin siyasa bayan da shugaban ƙasa fiya nkurunziza ya samar da ƙudurinsa ya sanar da ƙudurinsa na sake tsayawa takara a wa'adi na uku ya kuma yi watsi da sukar da ake masa na cewa wa'adi biyu ne kawai kundin tsarin mulki ya bashi damar yi tun daga lokacin ne jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki ke auna 'yan adawa ta hanyar kama su da yi musu fyaɗe da kuma azabtar da su har ma da kashe su a cewar ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch wani babban jami'in gwamnatin sudan ta kudu ya ce gwamnatin su bata goyon bayan samar da kotun hukunta laifukan yaƙi wanda yake wani ginshiƙi a yarjejeniyar da aka samar ta zaman lafiya da ƙungiyoyin da ke faɗa da juna a ƙasar da suka amince kotun da za a samar za ta zamto ta hada da alkalin sudan ta kudu da kwararru kan laifukan yaƙi na ƙasa da ƙasa waɗanda za su yi wa waɗanda ake zargin laifin kisan ƙare dangi da lokacin yaƙin basasar ƙasar da ya kwashe kusan shekaru biyar ana yi sai dai masu rajin na cewa kamata a hanzarta samar da irin wannan kotu ta gamayya domin kawo ƙarshen rainin da ake wa harkokin shari'a a sudan ta kudu sai dai kuma a taɗinsa da manema labarai cikin makon nan a birnin Juba. Ministan watsa labarai na Sudan ta kudu ɗin Michael McQuell ya bayyana wannan kotu da ake son kafa a matsayin wani makirci da ya ce na kasashen da yake kira 'yan uku, wato Amurka, Birtaniya da Norway wanda suka ƙirƙiro. jiya laraba aka ɗauki tsohon shugaban ƙasar peru alberto fujimori zuwa wata wani asibiti a birnin lima cikin gaggawa jim kaɗan bayan da kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin mayar da shi gidan yari bayan da aka yi mishi ahuwa ya zuwa yanzu dai babu wani bayani game da halin da fujimori mai shekaru 80 yake ciki wanda yake zaman wakafi na shekaru 25 kan laifukan taka haƙoƙin al'umma da yi lokacin da aka yi masa afo a shekarar da ta gabata jiya laraba babbar kotun kolin peru ta yanke hukuncin cewa fujimori bai cancanci a yi masa afuwa ba saboda laifukan da ya aikata akan mutane ba sa daga cikin waɗanda ake yi wa afuwa ƙarƙashin dokokin peru da na ƙasa da ƙasa lauyansa ya faɗa cewa sake mai da fujin mori a kurkuku na iya zama sanadin ajalinsa inda daman ba shi da isassiyar lafiya yana fama da ciwon zuciya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla Sakamakon rikicin da rashin daidaito da aka samu yayin gudanar da zaben fidda gwani a jihar Zamfara, jami'an sun soke zaben jim kaɗan bayan farawa ga Murtala Faruk Sanyin na ɗauke da rahoto. lallai haƙiƙanin gaskiya ba zaɓen da aka yi wanda za a yadda ya cika dukkan ƙa'idodi na samun zaɓe da sakamako mai kyau sabil da haka ne ni dr abubakar efari a matsayina na shugaban wannan kwamiti da aka turo su zo shi wannan zaɓe na kashe wannan zaben gaba daya. Shugaban kwamitin gudanar da zaben fidda dan takarar gwamna na jam'iyyar APC ta ƙasa kenan a jihar Zamfara Dr. Abubakar Fari yake bayyana dakatarwa tare da soke zaben 'yan sa'o'i bayan soma shi a jihar hakan ko ya biyo ne bayan tashe-tashen hankali da suka bijiro sakamakon zaben da kuma zargin bangaren gwamnatin jihar da aikata ba daidai ba domin ganin dan takarar su yayi nasara ko ta halin kaka akwai tsoratar da mutane da a kore su da wajen yin zabe ta da hankali wanda ya kai ga kone-kone adda ofishin 'yan sanda babban damuwan din da ya faru shine inda ma'aikatan gwamnati da waɗansu jami'an gwamnati suka karɓe kayan zaɓe da aka zo da shi suka ciccika irin abin da suke so shine wanda suke so su bayyana mutane akan sakamakon zaɓe wannan abubuwa kamar yadda na faɗa sun faru a gwajaje da dama a talata mafara abakura maradun maru bungudu zurmi birnin magaji gusau to sai dai gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar shi ma a jawabin da ya yi wa manema labarai a daren jiya ya ce a tabau zaben bai soku ba kuma ba zai tsaya ba mun sani cewa an yi tabbita da kulli akan wannan zaɓuka kamar da ku sani an kai kawo rana tun daga ranar litinin har zuwa jiya talata har yau laraba da ƙarshe ba a ba da izinin a yi zaɓe ba sai karfe uku an ci gaba da zaɓuɓɓuka yanzu kwaram mun samu labarin cewa shi wannan shugaban da aka aiko in ji uwar jam'iyyar ta kasa domin ya yi aika aikin aika aika wanda ya ga alama baya da nasara ya ɗauki matakin cewa ya soke zaɓe to ina son hudu mai ya yi kaɗan wannan ba borno bace wannan ba ido bace wannan jihar zamfara ce inda allah ya kaddara abdulaziz zama gwamna kuma da izinin ubangiji za mu ci gaba da jagorancin wannan jam'iyya a cikin wannan jihar in allah ya so yarda saboda haka ina kira ga al'ummar jihar zamfara zaɓe ANPC a ci gaba da zaɓe a gama inda aka samu matsala da mu da jami'an tsaro mun ɗauki matakin cewa za a kai tsaro gobe a tabbatar da cewa an yi zaɓe kuma za a yi zaɓe in Allah yarda wannan zaɓe da aka magana an soke mun sani an ɗauko haya shi wannan profesa ne kuma mai sunan shi za mu yi aiki mu gama mu aji sakamako a daidai lokacin da shi gwamnan ya sha alwashin ci gaba da zaben a safiyar yau tun da yammacin jiya 'yan kwamitin suka bar garin gusau zuwa abuja domin sanar da uwar jam'iyyar ta apc ta ƙasa wacce za ta bayyana mataki na gaba dangane da zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria da Murtala Faruk sangin na. Sai kuma jihar Taraba a Najeriya inda aka kammala zaben fidda gwani na jam'iyyar APC bayan kai ruwa rana na kwanaki uku. Kuma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar ya lashe zaben sai dai sauran 'yan takarar sun yi fatali da sakamakon. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Sani Abubakar Danladi who scored 60,000 Sanata Emmanuel Ocheja kenan da ke zama shugaban kwamitin zaben fidda goni na jihar Taraba ke ko bayyana tsohon mukaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar Dalladi wanda ma bai dade da komawa jam'iyyar ta apc ba da cewa shine koyi lashe zaben fidda gwani da kuri'u dubu sittin da dari shida da tara daga cikin kuri'u dubu dari da bakwai da dari uku da tamanin da bakwai da aka kada an dai shafe kwanaki uku ana safi dora ta game da zaben fidda gwani na jihar wanda aka yi zaben tinge wanda ko yan takara kusan goma sha ɗaya ne ma suka shiga zaben da suka hada da wani tsohon minista jole kenya da ya zo na biyu da kuma zama mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar UDC da ke da kuri'u dubu biyar da ɗari biyar da hudu. To sai dai kuma jin kaɗan ma da bai na wannan sakamako sai sauran 'yan takara da suka sha kaye suka ce fa ba za ta sababi bindiga a ruwa lamarin da koyi har zuka su zuwa garzayawa Abuja bisa zargin cewa ba a gudanar zaben ba. Ga ma da ta bakin tsohon mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar UTC. to ina tabbatar maka ba inda aka yi ba da aka yi zaɓen na gaskiya bai wuce gobe zaɓe biyu ko uku ba jaruran duk sai a zuwa tarwatsa mutane ana dukan mutane suna barin wajen kuma duk inda aka duba din nan zaɓe biyu ko uku din nan insha Allah ni nake gaba to yawanci da mu din mu yan takara takwas mun ce ba mu amince ba ba ku amince ba me za ku yanzu mun sanar da yan jaridu gaba daya mun sanar da duniya gaba daya kuma yanzu haka da muke ciki da muna hanyar zuwa Abuja za mu je ainihin National Secretariat mu tabbatar musu ba zabe ba kuma mu nuna musu da muna da ainihin shaida tare da mu na cewar ba zabe ba tunda ba zabe ba a soke zaben nan a sake zaɓe na gaskiya. Kamar Taraba a makwabcin Tamawa to jihar Adamawa yanzu 'yan takarar kujerar sinita ne ma ke barazanar gazawa kotu. biyo bayan bayyana sunan sinita binta masu garba a matsayin 'yan takara tilo daga mazabara adama ta arewa 'yan takaran da suka ce ba su amince da wannan mataki da uwar jam'i ta dauka ba sunana idris ahmed tijjani wanda aka fi sani da idi bagio e eh, a kashin gaskiya ba magana ba adalci bayan da za a yi a ce an ba binta wannan kujera. wasu da dama suna barazana za su je kotu ko kai ma kana da ra'ayin zuwa kotu? ni ne na farko ni na soma raising Ishu a kan zan je kotu zan kai fati kotu domin fati ba su yi min adalci ba da fati sun yi adalci da ba zan kai su kotu ba da fati sun yarda mun shiga zabe in na samu kuriya daya ko ban samu ko daya ba ba zan je kotu ba na dai kokarin ji daga bakin shugabannin jami'ar ajiyar to mako kowa ya gumda bakinsa domin gudun an ce kace kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama gudanar zaben kato bayan kato na fidda gwani na gwamna a yau alhamis inda gwamnan jihar sanata bindo jibrilla zai ko fafata da tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribalo da kuma dr mahmud halilu ahmad da ke ma zama kanin matan shugaban kasa aisha buhari ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria To a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma lokaci ne da Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya a gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da da state government na yobe da federal government na najeriya ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan To kai a matsayin ka na mahaifi, ka yi wani yunkuri na samun kai tuntuɓi hukuma game da 'yar nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta? Na iya kokari na don na yi ta magana a mijiya na yi magana da 'yan jaridu a ko ta ina. a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya 'yan jarida da sauran kiristanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. karan farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana da Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liyar Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta dabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram bayan watanni bakwai da sace ta. A cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter, shugaba Buhari ya ce, Yau na yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu domin in jaddada aniyar mu ta dawo da 'yarta gida lami lafiya. dukan 'yan Najeriya suna yi wa iyalin Sharibu da kuma dukan iyalan waɗanda har yanzu suke tsare addu'o'i za mu iyaka kokari mu dawo da su. Shi ma a nasa shafin na Twitter kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya buga cewa ranar Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu mahaifiyar ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da ƙungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ta sace ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta iyaka kokari ta dawo da ita gida. Bayan fitar da wannan sanarwar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin kakakin shugaban ƙasan domin neman ƙarin bayani ga abin da yake cewa. To ita maganar wannan baiwar Allah jiya ɗaliba wadda ta rage a hannun 'yan Boko Haram maganar ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da gobe. A kullum yana nuna damuwa da bakin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan bugi ciki da suke ciki shi yasa sa yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca ya ce a yi magana da ita kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri kuma ya maganganu da za su tausasa mata zuciya da kuma ƙarfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi abin da za a yi don a kwato wannan yarinya a dawo da ita cikin yayanta da 'yan uwanta ba zai yi sanyin kafa akan wannan ba zai yi don ya tabbatar cewa su ma yadda 'ya'yan kowa suka dawo musu suna cikin farin ciki su ma 'yarsu ta dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su amma akwai bayanin da ke nuna cewar 'yan kungiyar boko haram din nan shindiya suke so ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da ma watakila waɗansu ɗaruruwa da ke hannunsu. To, ni dai abin da nake so na ce shi ne shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauke komai da zai iya yi ba dangane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. magana ce ato da karfi magana ce a hanya ta maslaha da lallami a karɓota shi a shirye yake komai wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kansu take waɗanda suke rike da ita su su nufi gwamnati su ci da su akan wannan baiwar Allah na tabbatar maka cewa don a ɗauki bakin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yariya gwamnati za ta ɗauki kone irin mataki don da tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta. Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sai dai mutane da dama sun yi ta kushewa wannan sanarwar da suka danganta da siyasa da neman goyon baya a zaben shekara ta 2019 kasancewa babu wanda ya tuntuɓi iyayen ko bayan maido da sauran ɗaliban da kuma fitar da muryar liya a cikin makonni biyu da suka shige aka rika fitar da rahotanni masu karo da juna dangane da cewa mahaifiyar liya da kuma waɗansu 'yan fafatuka sun shigar da ƙara suna neman gwamnatin tarayya ta dawo da liya da kuma sauran 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram. Rahotannin sun kuma yi ta nuni da cewa yayin wata da wata kungiya mai zaman kanta cikin makon nan mahaifiyar Liya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari kada ya bari kungiyar Boko Haram ta kashe 'yarta biyo bayan barazanar da kungiyar ta yi kwanan nan cewa za a yi dana sani idan aka yi watsi da bukatar da suka gabatar. A cikin wannan makon ne har wa yau wata haɗakar ƙungiyoyi tare da haɗin gwiwa ƙungiyoyin lauyoyi da kuma kristoci suka gudanar da wani gangami a birnin tarayya abuja inda suka kira ga gwamnatin tarayya kada ta bari ƙungiyar boko haram ta kashe liya yayin da ɗarikar ekuwa ta yi azumi da addu'o'i na kwanaki uku makon jiya domin liya da kuma waɗanda ƙungiyar boko haram take rike da su ana kuma gudanar da irin waɗannan addu'o'i a majami'u da dama a ƙasashen duniya dukan waɗannan na faruwa ne bayan fitar da wani faifan bidiyo da aka yi ranar 28 ga watan Agusta. Inda aka ji Liya tana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta gaggauta ɗaukar matakan sakinta. Za a iya tuna cewa an sace Liya Sharibu ne ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara. tare da waɗansu ɗalibai mata ɗari a makarantar sakandaren 'yan mata ta dabci 'yan tsakanin kimanin shekaru 15 zuwa sha tara da karfe biyar da rabi na maraice ranar 21 ga watan maris kuma kungiyar boko haram ta maido da 'yan mata 104 bisa ga bayanan ɗaliban da aka dawo da su abokansu biyar sun rasu sakamakon azaba da suka sha lokacin da aka sace su suka kuma bayyana cewa kungiyar ta ki sakin liya ne sabili da ta ki musulunta iyayen liya sun kuma bayyana cewa duk ƙoƙarin da suka yi tun da aka dawo da sauran 'yan matan na neman ganawa da ko kuma neman bayanai daga gwamnati ya ci matira. sai dai izuwa jiya da shugaba buhari ya magana da mahaifiyar liya kamar yadda aka wallafa to za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu. yake muna da sauran lokaci bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai. ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Lamarin da ya kai ga mata suka yi gangami a waɗansu jihohin Najeriya. A ci gaban tattaunawar da wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ke jagoranta, Kwamre Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. Ya ce su ma matan suna taya bera bari. In bera da sata daddawa da wari. So abin da muke kira ga matan su kansu, sa ajiye tunanin waɗannan manyan jam'iyyun da suka yi suna waɗanda ta bayyana cewa su ne suka daɗe ko da ake maganar PDP da APC nan fa kamar abin ƙwallon ƙafa ne. lokaci ya an je rabin lokaci wa'annan sun koma nan wa'annan sun koma can su mai da hankali akan 'yan takarkaru da za su fito a wasu jam'iyyun in suka yadda da ingancin irin waɗannan 'yan takarkaru su zaɓe su musamman matan nan da kaso 60 zuwa 70 na masu fitowa su zaɓe mata ne inda za su taru yanzu misali inda duk matan kano ta tsakiya za su ce mu za mu zaɓi wani rabin lahawa el yakub ina tabbatar maka da cewa tun yanzu za a fara mata murna cewa ta zama sanata. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. adadin yawan barnan masifu biyun da suka afka a kasar indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai karfin maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afka wa yankunan lardin sulawesi da ke tsakiyar kasar matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyar mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'i ya shafa yayin da kuma hukumomin agaji ke nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya ciki har da dabban ƙananan yara suke ciki. jiya laraba amurka ta amsa umarnin babbar kotun majalisar ɗinkin duniya na cewa ta ɗage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar ta kulla da iran ɗin tun shekarar 1955 iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kara da cewa kamata ya a ce ita ma amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce. ta dai hukumomin shari'a na amurka sun kama wani mutum ɗan jihar utah da ake zargin yana da alaka da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta pentagon mutumin mai suna william clyde allen mazaunin birnin logan na jihar utah an kama shi ne jiya laraba ana zarginsa da aika wasu wasiƙu masu ɗauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar rising daga cikinta ɗaya daga cikin wasiƙun dai an rubuta ne zuwa ga shugaban amurka donald trump Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin da gwamnatin ƙasar da ta ɗauka na dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu duk wadda damuwar da ake da ita na cin zarafin bil'adam a kasar matakin da majalisar tsaron kasar ta ɗauka na dakatar da duk wasu ayyukan ƙungiyoyin ya shafi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar likitoci ta doctors without borders da kuma ƙungiyar kiristoci katolika ta catholic relief service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu ƙasashen da mutanensu ke matuƙar buƙata. wani babban jami'in gwamnatin sudan ta kudu ya ce gwamnatinsu ba ta goyon bayan samar da kotun hukunta laifukan yaƙi wanda yake wani ginshiƙi a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da ƙungiyoyin da ke faɗa da juna a ƙasar suka amince kotun da za a samar za ta zamto ta haɗa da alƙalan sudan ta kudu da ƙwararru kan laifukan yaƙi na ƙasa da ƙasa To masu waro a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Hafsat Bello ɗan mai so da ke cewa sai mun sake haɗuwa idan an jima kaɗan. Afrique. Le monde aujourd'hui.